ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون mun yi wa mabiya fir'auna uquba da fari wato rashin saukar ruwan sama mun jarrabe su da karancin 'ya'yan itace da amfanin gona ko sa yi tunani su azantu, su gane wannan abin da ya zo musu uquba ce daga wajen Allah akan kafircin su, don haka su tuba ga Allah